العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kamo yau shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya jikansa. amma wannan shine majalisun mu na shida tashirin mu yana gudana a cikin suratul baqara jiya mun fara bayani akan الله كما زعم تاشي أكنتا بسم الله ما لم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون الماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بسم الله الرحمن الرحيم جي mun fassara wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin ta wa id akhadna mithaqakum ku ya ku banu isra'il lokacin da mukarraki wani alkawari daga gare ku la tasfikuna dima'akum alkawarin yana cewa ba za ku rika zubda jinanan ku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan ba za ku rika fitar da kawunan ku daga gidajen ku ba ma aqarrabtum wa antum tashhadun sannan ku tabbatar da haka kuna masu shaidawa cewa tabbas za ku tsara waɗannan alƙawurra kamar yadda aka faɗa mana malamai suka ce waɗannan sababbin alƙawurra ne ba su da alaƙa da waɗancan alƙawurran guda takwas da aya ta tamanin da uku ta kunshe su shi yasa Allah ta'ala ya ware su a gefe guda sannan mun fara bayani eh, da al'imam ibn kathir rahmatullahi yayi a cikin tafsirin sa kan menene ake nufi da wannan alkawari ba za ku zidda nanku ba sannan ba za ku fitar da junanku daga ku ba al-imam ibn kathir yace yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne albarka da daukaka yana cewa munkiran 'ala al-yahudi yana mai musa abinda yahudawa suke aikatawa mummuna الذي كانوا في زمان رس... الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا وند a zamanin annabi Allah yana nuna abin da suka aikata mumuna. wa ma kanu yu'anunahu min al-qitali 'ala al-aws wal khazraj kuma da abin da Allah madaukakin sarki ya Allah yake ba labari a da abin su yahudawa suka kasance suna fuskanta na yaƙi a tsakaninsu da ƙabilu guda biyu na madina al'ausu da al-hazraj kamar yadda aka faɗa mana jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da asalin mutanen madina wannan da ƙabilu ne guda biyu amma asalinsu ubansu ɗaya akwai al-hazraju akwai al-aus al-hazraju da al-aus ƙabilu ne na madina guda biyu dukkaninsu asalin babansu shine ake ce masa harisa harisa ya haifi 'ya'ya biyu da ya haifi 'ya'ya biyu 'ya'ya biyun nan su ne da alhazraj da al'aush sai ya kasance alhazraj shi Allah madaukakin sarki sai ya bashi 'ya'ya biyar shi kuma al'aush shi Allah ya bashi ɗaɗe dak to waɗannan ƙabilun da alhazraj da al'aush sai ya zama sun hayayyafa wancan gida na alhazar su biyar suka hayayyafa wannan gida kwara ɗaya na al'ausu shi ma sai ya haɓaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su a madina wani abin takaici a game da waɗannan gidajen guda biyu ga su 'yan uba ne amma kuma cikin fitina suke Ya yaƙoƙan da suka yi ba su da iyaka hatta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su suna yaƙi a tsakanin junansu da alhazraju da al'ausu to sai ya kasance waɗancan gidaje su kuma guda uku in ba mu manta ba na yahudawa banu Qa'a da banu nadir da banu quraiza to sai suka kashi gida biyu banu Qa'a da banu nadir sai suka ce to su suna tare da alhazraj ne duk lokacin da za a yi yaƙi da alhazraji, to su za su goyi bayan alhazraju abinda suke ce ma alhilfu alhilfu shine taimako ka taimaki wani wanda ka kulla alaƙa da shi Shi ne kamar yanzu yadda ake da kwale shi ana da yaƙi da wata ƙasa sai wasu ƙasashen su ce suna goyon bayansa to shine ake ce masa alhilfu su kuma banu quraiza sai suka ce su kuma suna tare da al'ausu waɗannan yaƙoƙa da ake tsakanin alhazraju da al'ausu sai ya kasance banu ainuka da banu nazir suna goyon bayan alhazraj suna yaƙa al'ausu da banu ƙuraiza su kuma banu ƙuraiza ta yahudawa da al'ausu larabawan madina su kuma suna gefe guda ta afiki to a cikin hukuncin attaura haramun ne ba yahudi ya taimaki wani wanda ba ba yahudi ba akan kan uwansa ba yahudi balle har ya kashe ɗan uwan shi ba yahudi an haramta masa haka to shi ne nan Allah madaukaki take yake bamu labari wannan alkawarin da suka ɗauka a taura sun saba domin gashi sun zo suna yaƙi a tsakanin junansu don waccan ƙabilar ta goyi bayan wata ƙabila wadda ba ba yahudiya ba ce ita ina jin muna ganewa banu qainuqa da banu nazir suna tare da al-khazraj al-khazraj ba yahudawa bane larabawan madina su kuma banu quraiza yahudawa ne su kuma suna tare da alausu larabawan madina to haka ake ta yaki a tsakanin juna to shine nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a game da wannan alƙawarin da suka warware Allah ya ce kas su taimaki wani wanda ba ba yahudi ba kan ba yahudi amma sun zo suna taimakon wani wanda ba ba yahudi ba kan ba yahudi وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام يد لمرين يكشيني ده الخزرج لا الأوس su ne waɗanda daga baya da annabi sama ya zo madina ake ce musu al'ansar sun kasance kafin zuwan musulunci da asnani gumaka suke bauta mawa wa kanat bainahum hurubun kathiratun sai ya zama akwai yaƙoƙa a tsakanin al da al-khazraj cikin yaƙoƙan da suka yi akwai yaƙin da ake ce mishi eh, harbul basus harbul basus naqatul basus taguwa ce ta hada wannan rigima taguwa taguwa macen raƙumi ita ce ta haɗa wata haɗa an ce sai da suka shekara arba'in suna gwabzawa a tsakanin junansu yaƙi ba ka kautawa al'ausu da alhazraj wani zubin al'ausu su ci nasara akan alhazraju wani zubin alhazraj su ci nasara akan al'ausu haka suka yi ta yaƙi yaƙukan akwai yaƙin da suka riƙa yi a tsakanin junansu sun tsukanar shi ya haɗa wannan rigima aka yi ta yaƙi na shekaru ba ka kautawa to haka suke ai shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya goranta musu yake cewa wadkuru in kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha su ne ake magana kan shi kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin yaki shi ba a shiri tsakanin juna shi yasa wata rana bayan annabi sallama ya zo kan al'ausu da al-khazraj ya haɗu sun tashi daga wannan mataki da suke ciki na yaƙi sun zama dukkanin su an kira su da al-ansaru mataimaka Allah mataimaka annabinsa sallallahu alaihi sallama rannan kawai shi munafikai suka so su tayar da wannan rigimar da haɗin bakin waɗannan yahudawa suka ce ku yanzu kuna nan kuna ganin Muhammadu ya zo ku kuna ganin kun zauna lafiya kun manta da asalin yakin da ke tsakanin junanku Tashi shi kenan sai ga fitina kuma za ta sake tashi aka tso aka tayar da tsohon kama tsohuwa a kansa to su ne waɗannan wa kanat yahudul madinati talata qaba'ila su kuma dama an faɗa mana cewa kabilun yahudawa kabilu ne guda uku a madina su ne wa banu qainuqa wa banu nadir hulafa al-khazraj su sai suka zama sune ne magoya bayan al-khazraj kun ji guda biyu ko wa banu quraiza ta hulafa al su kuma banu quraiza sai suka zama su kuma suna tare da al-aus suna taimakon su فكانت الحرب إذا نشأت بينهم سيزم إذا ياكي يركي tsakanin al'ausu da الخزرج to qatala kullu fariqin ma'a hulafaihi she kowace kabila ta yaki a tare da masu goyon bayanta al-khazraj suna tare da banu quraiza da banu nadir ko kuma banu nadir da banu quraiza suna tare da al-khazraj su kuma banu quraiza su kuma suna tare da al-aus haka suka rike فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر sai ba yahudi yakar abokanan gabarsa daga wancan kabilar sannan kuma ya kama yakar ɗan uwansa ba yahudi wanda yake kan وذلك حرام عليهم في Wannan kuma haramun ne a cikin addinin Yahudawa wa nafsi kitabihim kuma haka at-taura ta zo ta nasanta? cewa kada ba yahude ya kashe ba yahude don wani wanda ba ba yahude ba wa yukhrijunahum min buyutihim sannan kuma su kasance har fitar da su ma suke daga gidajensu domin ai yadda za a yi yaki kuma bai zama sababin a koro su daga gidaje ba وينتهبون ما فيها Amci الأثاث wal Amwali sannan su kwashe abin da ke cikin waɗannan gidajen nasu min atafi na kayan ɗaki wal amti'ati da kuma kayan amfani da ake da su a cikin gida wal amwali da dukiyoyinsu sai su kwashe idan إذا ya tafi aka كما إذا ياكي يكفي كما ياكي استفق الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة sai kuma su zuwa sai su da to waye kuma aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi sai su fanso shi dama kuma attaura ta umarci su da haka kun ga yanzu attaura ta ce musu kada ba yahude ya taimaki wani wanda ba ba yahude ba ya kashe ba yahude hukuncin farko kenan ko hukunci na biyu kada ba hude ya fitar da dan uwan shi ba hude daga gidansa ya kwashe kayansa kun ji hukunci na biyu hukunci na uku taura ta musu hukunci akan cewa idan aka yi yaƙi aka kama wani ba yahude to haƙƙin yahuda ne su je su fanso shi ka ji hukunce hukunce guda uku to yahuda la'anannan Allah sai su zaɓi waɗannan hukuncin ƙarshe sai suka yi aiki da shi amma hukunce hukunce guda biyu sai suka yi watsi da su ba su aiki da su su yaƙi junansu sannan suka fitar da junansu daga gidajensu amma kuma sai suka ɗau hukuncin ƙarshe hukuncin ƙarshe shine sai su je idan an yi yaƙi sai su karɓo ɗan uwansu bai buɗe da aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi kaga sun kasa littafin Allah gida biyu kenan sun yi aiki da wani bangare ba su yi aiki da wani bangare ba shi yasa zamu ji Allah madaukakin sarki zai soke su a nan gaba aya ta gaba zamu ji Allah madaukakin sarki yana suka su yana cewa ya za su kasa littafin Allah gida biyu shi imani da wani sashi amma su kafarce ma wani sashi gargadi a gare mu musulmai cewa kada mu ɗauki alkur'ani ya zama kashi kashi alladina ja'alul qur'ana idhin kenan wanda suka yi alqur'ani ya zama gida gida shi imani da abin da suka ga dama shi yin imani da abin suka ga dama to haka yahudawa suke ولهذا قال تعالى سبب حكى لما الله يشي مصر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض yanzu za ku riƙa imani da wani sashi na attaura amma ku kafirce ma wani sashi wajibi ne mutumin da ya imani da Allah ya yi imani da littafin Allah ga baki ɗayansa ba tare da ya kasa shi gida biyu ba ya yadda da wani bangare ya ki yadda da wani bangare kullum min indillah ai duk daga Allah ya ce, to ya za a mutum ya zaba abin da ya ga dama ya ba kuma abin da ya dama ba daidai bane wannan الإمام الجوزي رحمة الله عليه أتشم تفسير زاد المسيح يتشي لألا مدوك تنسب يتشي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم sai ya ce ai la yasfiku ba'dukum dama ba'dhin abinda Allah yake nufi da cewa kun dau alƙawari ba za ku rika zidda jinanan ku ba shine kada sashi ya rika zidda jinin sashi wala yukhrij ba'dukum ba'dan min tarihi. sannan kada wani ya fitar da wani daga gidansa shine abin da Allah yake nufi wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ana nufin kada wani sashi ya kashe wani sashi sannan kada wani sashi ya kori wani sashi daga gidansa الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه يكي شوى وأشارت الآية إلى وصيتين wannan aya. ta yi nuni zuwa ga wasiyoyi guda biyu min alwasaya ilahiyyati daga cikin wasiyoyin Allah alwaqi'ati fil ahdi al waɗanda wasiyoyin nan sun faɗo ne a cikin wasiyoyin da Allah ya yi a cikin alƙawarin bin sanin ne bil kalimatil al-ashr al-munazzala wa abin da can kuma da shi akwai abin da ya guda su ten commandment to a cikin waɗannan waɗannan wasiyoyin guda goma da Allah madaukakin sarki ya musu to waɗannan biyu ne daga ciki almunazzalati ala Musa alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Musa alaihi salam min qawlihi wasiyoyin guda biyu su ne la taqtul wasiya ta farko a ce mai guda kakwi kakwi kisan wasiya ce a cikin atawa wannan haka yake rubuta a cikin old testament la taqtul kai kisan kai sannan wasiya ta biyu la tashtahi baita qaribika kar kai sha'awar gidan makwabci makusancinka فإن النهي عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعي في اقتصاده منه للشهوة الخطاب بعد شيء كتي شعوة جدا مقسن شنكا أنا توشي مكا كفاشي kakka ji cewa za ka iya kwata gidansa ko ka kwashe abin da ke cikin gidansa wannan wasiya ce da Allah madaukakin sarki ya mai hudawa kuma suka yi alkawari cewa za su cika wannan alkawarin amma ba su cika ba la taqtul la tashtahi baita qaribika yanzu akwai wanda ya kai hudawa cikin kai a bankata duk wata rigima da ka ji an tada ta a duniya to da hannun yahudawa a ciki ko hannunsu na kusa ko hannunsu na nesa ko su zo da kansu su ta'addancin ko kuma su wa'ale a bayan labulai su turo wawaye daga cikin mutane su rika kisan kada ka rage ka kara cewa duk wata kungiya da kake ganin ta yau ta fita da al'umma a ban kasa da sunan kungiyar ta'addanci a kowane addini take to akwai hannun yahudawa a cikin wannan kungiyar Ɗan kungiyar sun sani ko ba su sani ba akwai hannunsu a ciki in wata kungiya da aka hukunta ta aka ce ta'addanci take yi kuma ita ta san ta'addancin take yi to kar ka kara ka rage akwai hannun Yahudawa a cikin kafa wannan kungiyar ko kai tsaye masu tafiyar da kungiyar sun san yahudawan suka tashi ko kuma ba su sani ba yahudawa ke ziga su ta gefe su kuma tun dolaye ne su ba su san abin da ya kamata su yi ba shi kenan sai su rika aiwatar da abin da yahudawa suke bukata su yi a duniya kaga wannan kenan ashe saba alƙawarin da Allah ya musu kenan a cikin taura sannan na biyu ya bai ta ka. aka ce kai sha'awar gidan makusancinka yau akwai wanda yahudawa ya kai yahudawa kwace suwaye ake ce musu yan sharawuri zauna yahudawa ne yan sharawuri zauna su zo su samu ƙasar da ba tasu ba su kwace ta su mai da wannan ƙasar ta zama tasu su kori ɗan ƙasa su kashe su wannan tabbataccen abu ne kowa ya sani da mai bibiya al'amuran yau da kullum kaga wannan wasiya ce da Allah madaukakin sarki musu amma suka saba shi Allah madaukakin sarki yake kuma aqarrartum wa antum tashhadun sannan kuka tabbatar da haka wa antum tashhadun kuma kuka shaida الإمام مكي ابن أبي طالب أشن tafsirin نساء الهداية إلى بلوغ النهاية yake cewa i'tarabtum anna hadha qad akhadha alaykum kun tabbatar da cewa Allah ya ɗau wannan alƙawarin daga gare suka tabbatar eh wannan alkawarin Allah wa ma'anahu aqarra awailukum bidhalik ma'anar haka aiku ku yahudawa na yau da na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai magabatan ku na farkon ku sun tabbatar da cewa za su tsara wannan alkawarin cewa ba za su rika yaƙar juna ba sannan ba za su rika fidda ƴan uwansu daga gidajensu ba kun tabbatar da haka wa antum ya haula'i tashhaduna ala iqrarihim li anna fi kitabikum akhdhil al-mithaq ku kuma na yau ai kun tabbatar da haka domin kun yadda cewa magabatan ku sun yadda da wannan alkawarin kuma sun ce za su kuma sun dau alƙawari na ni Allah kuma haka Allah yake ce musu fa antum shuhudun kun zama shaidu ke duk abin da ka tabbatar dama za ka iya tabbatar da abu idan an yi abu a gaban ka in a idan ka aka yi abu haka idan aka rubuta abu ka tabbatar da rubutun na gaske ne ba rubutun ƙarya ba ne ka yadda cewa ka yadda da abin da ke cikin wannan rubutun to ka shaida ke haka abin da wani ya baka labari amintacce ne shi ka yadda da labarin da ya baka to ka ce eh gaskiya ne to ka shaida wannan ke to yahudawan da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan da suke a yau kamar Allah yana ce musu ai kun shaida cewa wannan alƙawarin da ku za ku tsare shi amma kun tsare ba ku tsare ba sabanin abin da kuka ce za ku yi shi kuka yi ko kashe junanku ku rika jina jinanen junanku ku rika fitar da yan uwanku daga gidajensu da ita ce al'adar bai hude bai taɓa cika alkawari ba duk lokacin da ya dawo alkawari sa'awa yake Allah shiryatar da ku to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani a aya ta 85 sun antum haula'i ma antum haula taqtuluna anfusakum فريقا نعم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم محرم عليكم إخراجهم نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نعم الله تعالى يشي ثم أنتم هؤلاء sannan ku ga kunan ku تقتلون أنفسكم كريئة anfusakum ku تخرجون فريقا منكم من ديارهم sannan kuna fitar da wani sashi daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim kuna taimakekeniya a kansu bil ismi ta hanyar saba ma Allah wal udwani da kuma ketare hukuncin Allah wa in ya'tukum usara amma a gefe guda idan suka zo a gare ku a matsayin fursunonin yaki tufaduhum sai ku fanso su وهو محرم عليكم إخراجهم الحالي كنت شو حرام إني أكفر ألا يا حرم سامكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وينزك ينزاق الأين إيماني دون أمرين الكتاب وتكفرون ببعض سيقوم أكافر شيما ونقرن ما جزاء من يفعل ذلك منكم to ya sakamakon da ya cancanta duk wanda ya aikata irin wanda na raba littafin Allah gida biyu daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face kaskancin da zai samu a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati sannan ranar gobe alkiyama yuraddu ila ashaddil azabi sai a mai da su zuwa ga mafi muni mafi tsananin azaba wallahu bi ghafilin ai Allah bai kasance ya rafkana ba amma ta'malun a game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan ayar tana da alaka da ayar baya ayar baya ce bayani akan alƙawurra guda biyu da yahudawa suka ɗauka a ciki aka faɗa mana cewa rimi rimi sun ɗauki waɗannan alƙawurran cewa na farko ba za su rika yakar junansu ba ba za su rika kashe junansu ba sannan na biyu ba za su rika fitar da wani sashi daga cikinsu daga gidajensu ba suka tabbatar da wannan alƙawarin cewa za su cika alƙawarin Allah amma daga baya me suka yi sai Allah madaukakin sarki a waɗannan a wannan ayat ta gaba sai ya ce sai ga ku Yahuda wannan kuka ɗau wancan alƙawarin sai kuka warware wancan alƙawarin abinda kuka ce za ku yi kuka tabbatar sai kuka saba الشيخ السعدي رحمة الله عليه أشن تفسير فيك شيوا فكانوا إذا اقتتلوا yahudawa sun kasance idan suka yi yaƙi a anan yahudiyu halifa shi ba yahuda ya taimakon wanda suka haɗa kai da shi daga ɓangaren larabawa waɗanda suke mutanen madina waɗanda kuma a lokacin ba musulmai ba ala muqatilihi suna taimako akan wanda yake yakan wancan wanda yake abokin zamin shi ba yahuda الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود وندا يهودا واكي تيما كونسا دغا كان بانغارا فيقتل اليهودي اليهودية شي بيهودي يرقش بيهودي هذا سن سابا ويخرجه من دياره sannan kuma ya fitar da shi daga gidansa idan hasala jala'un wa nahabu idan yayi nufin ya zama ya samar da korarsa daga gida kuma ya kwashe dukiyarsa sun da iza waqa'atil harbu aw zaraha sannan idan yaƙi ya gamu wa kana kan hasala usara bayna ne kuma ya zama an samu fursunonin yaƙi ta bangarora guda biyu da ɓangaren banu qainuqa da banu nadir an kaci an kama wasu fursunonin yaƙinsu banu ƙwarai da sun kama su tare da al'ausu su kuma na al'ausu da banu ƙuraiza su kuma waɗancan da banu ƙainuka da banu nabir da alhazraj su kuma sun kama su to sai a ce to a zo a zauna sai a zauna a tebur sai a ce to kun yanzu a wajen ku akwai mutanen mu guda ɗari su ma sai su ce to a wajen mu kuma a wajen ku akwai mutanen mu guda hamsin ko guda tamanin to yanzu ya za a yi ta ce to kowanne bai hude zo bangare kaza za a ba da kuɗi kaza domin a fanso shi sai kuma ya zama su da suka yaƙi junan nasu sai su rika ba da waɗannan kuɗaɗen domin su fanso waɗannan ƴan uwan nasu da suke a matsayin fursunonin yaki. kaga sun yi aiki da rabin littafi sannan sun kafirce ma rabin littafi littafin su ya umarce su cewa kar su yaƙi juna littafin su ya ce kar su fitar da junansu daga gidajensu amma sai suka saba amma kuma idan aka gama yaki aka san fursunonin yaki sai kowa sai ya fansu nashi kaga raba littafi gida biyu shi fada ba'dhum ba'dhan sai sashin shi ya kasance ya fanso shi wal umuru salatatu kulluha qad furidat alaihim ash-shaykh ash yace dukkan abubuwan guda uku Allah ya farnanta musu ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض farilla ta farko ai Allah madaukakin sarki ya farlanta musu cewa kada ɗayan ya zama ya zidda jinin ɗaya kaga hukuncin farko kenan hukunci na biyu wala yukhriju ba'dhum ba'dhan min diyarihim sannan kasashin su ya fitar da sashi daga gidajensu. kaga hukunci biyu kenan sannan na uku wa idza wajadu asiran minhum idan suka samu fursunan yaƙi daga gare su to wajaba alaihim fida'uhu wajibin su ne su kunso shi kaga hukunci na uku kenan fa'amilu bil akhiri wa tarku al awwalayn sai suka hukunci suka karɓi hukuncin karshe sai suka yi aiki da shi wa tarku al awwalayn hukunce hukunce guda biyu kuma sai suka yi watsi da su suka aiki suka yi aiki da su فقال في الله مدوكين شركي يشي مسو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ينزاكم أين إيماني دساشي للكتاب وكفر شيء مساشي وهو فداء الأسير إيماني دساشي للكتاب دساشي شيني فنسو نجاكي وتكفرون ببعض وهو الأصل والإخراج sannan kun kafirce masashi kafirce wadda kuka yi ita ce mai ita ce kafircewa ta kisan kai da kuka rike yi a tsakanin junanku wal ikhraju sannan kuma da fitar da danginku daga gidajensu kun ga kun ga abin da bai hude yake ce to duka waɗannan ayoyin mu ne ake ma bayani kamar yadda muka ci cewa kan mu zama kamar su kan mu zama masu imani da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah da azumi dini dini sallan mu irin sallan mu za mu yadda alkur'ani ya ce a yi yadda sunan manzo sun ta ce a yi azumin mu haka amma idan aka zo babu mu'amala zero in aka zo babin wani ɗabi'u sifiri babu komai a'a abin da ya wajaba shine a yi ruku da littafin Allah maɗaukacin sarki gabaki ɗayansa kada a raba shi gida biyu a yi imani da abin da ya ma mutum daɗi wanda kuma bai mutum daɗi bai watsi da shi a'a wajibi ne mutum ya ruku da littafin Allah duka kai ya zama kamar yadda Yahudawa suka yi a sheku sha'adi ya kara bayani ya ce wa fi ha dalilun a cikin wannan ayar akwai dalili ala anna al-iman yaqtadi fi'l al-awamir akan cewa imani na hukunta wa mutum yayi aiki da dukkan umarnin da Allah ya bashi wajtinaban tawahi sannan kuma ya nisanci ababen da aka hana shi baka cewa kai imani kawai da baki imanin murji'a ce ko imanin karramiyya wasu ƙungiyoyi ne da aka yi su lalatattu a baya can su abin da suke cewa suna cewa la ya iman ma'al isya. suna cewa duk inda mutum ya ce la ilaha illallah ya yi imani da Allah ya ce ya imani da Allah to duk zunubin da zai aikata ba zai cutar da shi ba ba dai ka ce la ilaha illallah ba to sai a ce zo kai sallah shi mutum ya ce a'a sai yin sallah azumi ya zo ya fito da rana yana cin abinci in mai dukiya ne a ce masa yi zakka ya ki a ce masa je ka aikin hajji ya ki abin da kake ne Allah ya umarni da shi baya aiki da shi sannan duk abin da Allah ya haramta shi kuma bai haramta shi ba sai ya aikata shi su ne murji'a karamiya kenan su a wajen su imani baya cutuwa ko da ana saba ma Allah kaga wannan asalin saba ma aqida ahli sunna wal jama'a kenan da cewa wajibi ne imani a hada shi da aiki imani a zuciya yake amma tasirin sa na bayyana ne a aikace shi yasa suke cewa al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان imani yana buƙatar abubuwa guda biyar qaulun bil ya zama harshe ya faɗi shine ai idan mutum zai shiga musulunci sai ce la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah har qala bi kenan ya faɗi da harshen sa sannan i'tiqadun bil janan sannan zuciya shi ta kudurta ai shi yasa malaman mu idan sun tashi za su eh, tarihin al abinda ake ce aqida sai su ce al jazimu الإيمان الجازم إيماني وندي تسلسي لجسكي أزوشيا سنحكم أمي وعمل بالأركان سيكم أيكي لقبوبي سيصاد عن نفس الله لسمي تاشي بيان إيماني سيصي الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماتة العدا عن الطريق وإن الحياء من الإيمان وفي رواية وإن الحياء شعبة من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان ياك في جدا جدا أي أي سبعين دوريا كو ستين دوريا ما في أكتا أشكين إيماني متنية شيء لا إله إلا الله سنة ما في أكتا دقى شكين جدا جن إيماني متنية دعا بندزي توسد متاني دقى حين يسو شيء يقودش sannan ka sani kuma kunya tana ɗaya daga cikin imani kunya gida ne ita daga cikin gidajen imani to da mutumin da zai zo ya ce shi bai da kunya to yana cewa ya rasa wani gida ne daga cikin gidajen imani sannan kuma yazidu bi ta'atir rahmani imani yana karuwa idan ana ma Allah da'a bi بطاعة shaytani sannan kuma imani yana raguwa idan ana ma shaidan da'a in mutum yi abin shi kullum imanin sa raguwa yake shi yasa kullum saban Allah imanin mutum raguwa yake shi yasa ake ma mutumin da ya zama mai saban Allah tsoro kada ya zo ya su'ul khatima ya zama ya cika ba da kyau ba ana jin masa tsoro mutumin da zai lizumci saban Allah ya kai baya tuba to ana jin masa tsoron kada ya zo ranar mutuwarsa ya kasa cika da kalmar shahada sakamakon abin da ya rika aikata na sabon Allah kullum yana tare da shi so da haka Allah madaukakin sarki a ciki yana nuna mana haka cewa wajibinmu ne mai aiki da abin da ya ce kuma mu nisanci abin da ya hana وأن فيل المعمورات من الإيمان أن ونا آية تنانوني أكل شوى للي أيك تأبا بند ألا يؤمر نيد سوء تتبت لنا في إيمان يزمك أيك تأبند ألا يشيك تو ونا ونينكي نيدك في إيمان kaga shi Yahudawa an umarce su da waɗannan abubuwan amma sai suka zaɓi abin da ya musu kai watsi da kuma abin da bai musu ba Allah ya zarge su ya kunyata su ya ma ƴaƴansu goyi cewa abin da kakanninku suka rika yi shine raba littafin Allah gida biyu abin da ya muku ya musu daɗi su yi aiki da shi wanda ko da musu daɗi ba shi watsi da shi الإمام القرطبي رحمة الله عليه أشن تفسيرا شاء يكي قال علماؤنا ما لم مسلمش كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة أخوه أو أن نسعيين أم تنين أجازيك ألا يأتوا القور هدى هدى أو جنك يهودا القوانين فرقوا ترك القتل شيني سبت فرقل نبي وترك الإخراج سبت كد وانسد بجدا جنس نأكو وترك المظاهرة sannan su daina taimakon wani wanda ba ba yahudi ba akan ba yahudi na uku kenan wa a asarahum sannan kuma su rika fanso shine na hudu su rika fanso waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi a cikin su fa'aradu an kulli ma umiru bihi illa al-fida'a sai suka kauda kai da dukkan abin da aka ba su umarnin nan guda hudu sai suka kwara ɗaya daga ciki shine ne alfiya su fanso wanda aka kama a matsayin fursunan yaƙi amma kisa suka shiga da yi fitar da yan uwansu daga gidajensu suka ci gaba da yi sannan kuma taimakon wani wanda ba Yahude ba akan ba hude suka ci gaba da yi kaga wannan ya wuce ma a ce sun raba littafin Allah gida biyu kaga kamar sun raba shi gida hudu kenan suka ɗau kashi ɗaya kat suka yi imani da shi kashi uku kuma suka yi watsi da shi suka yi imani da shi to mu ji mu zama kamar saboda haka فوبخهم الله على ذلك توبيخا شيء gashi Allah madaukakin sarki ya musu gori ya munana abun da suka aikata munana wadda yutla gashi nan har yanzu ana karantawa ka san kai laifin da za a manta ya fi sauki shi yasa duk laifin da kai aka je kota ka rubuta to shi kenan sai ɗaliban da suke karanta dokoki sai su ci ka a ce wane ya shari'a da wane amma idan a gida aka yi sulhu aka rufe aka gama da abin da za a gida shikenan sai a manta da tarihi amma da abin da aka rubuta to shikenan sai a ta karantawa a ce ai wane ne zamani kaza a shekara ta kaza yayi rigima da wane da abin da ya aikata ga abin da ya aikata to gashi su ma Allah ya rubuta gashi muna karantawa yau shekara nawa yin wannan cikin masu yawa haka Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan aka tabbatar da shi a cikin a cikin alqur'ani gashi Allah yana ba mu labari afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani sashi na littafi ku kafirce ma wani sashi alkitab nan at-taura su kenan at-taura ake nufi haka kowannen mai shiga taitayin sa mu dauki alqur'ani ga baki dai mai aiki da shi kada mu zama kamar yadda yahudawa suka yi suka dau wani bangare na littafin Allah suka yi imani da shi wani sashin kuma suka kafirce masa Allah madaukakin sarki ya ci gaba dai da bayani a game da wannan mummunan aiki na Yahudawa shi ce wala qad atina Musa alkitaba أولئك أولئك الذين أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة نعم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون a cikin can aya Allah madaukakin sarki ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya malaman tasiri su ce khizyun kaskancin da suka samu a duniya shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo Allah ya taimake shi akan su aka yaki da su yakin farko kamar yadda aka faɗa mana aka yaki da banu qainuqa annabi sun ya fatattake su daga garin Madina suka koma bayan garin Madina suka kama wata unguwa Khaybar a can suka zauna kafin su ma a take biyo su a nan sannan waɗanda aka biyanta da yaƙar su su ne banu nazir lokacin da suka shirin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallama labari cewa abin da banun nabi suka yi banun nazir dalilin da ya jawo aka yaƙe su a matsayin jinsi na biyu na yahudawa shine bayan an yi wani yaƙi duk da malamai malamai hadisi suka dan yi magana akan isnadin wannan kissa da aka yi wannan aka yi wani yaƙi shikenan banu nazir sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce lokacin da ka zo garin nan ka yi alkawari da mu mun yi alƙawari da kai cewa ba za mu yaƙe ka ba ba za ka yake mu ba amma a cikin wannan yakin da kai da mushrikai an kashe mana wasu daga cikin ɗan uwanmu yahudawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari zai zo da kansa domin a yi sulhu a tattauna a ga suwaye aka kashe domin annabi sama ya biya diya shikenan manzo Allah sama ya tashi saboda tawazu'un sha ya tafi haƙun gobanin nabi ya zo ya zauna ashe sun shirya manzo sama yana jingine a bayan wani garu a bayan wata katanga shikenan yana jingine ashe sun shirya ta baya can a samu wani mungulelan dutse a jefo ma'anin sama ya narkar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu alaihi salam cewa ya faɗa ma annabi sama cewa ga abin da suka shirin aikatawa shi kenan manzal sama na tashi sai dutse ya faɗo ya faɗo a ƙasa ƙatotan dutse shi manzal sama ya koma cikin garin madina ya sanar da sahabbansa cewa su yi shiri a zo a yaƙi banu nazir aka zo aka yaƙe su aka ba su umarnin cewa su fita daga garin madina kwata-kwata an kore su har abada sannan kuma abin da aka ba su dama su yi shine babu laifi za su iya ɗiban kayan da za su iya lafta maraƙuni kwara ɗaya kowane mai gida ya lafta maraƙuni kaya ɗaya shi ke ne ya gaba aka fatattake su Allah ya ba mu labari a cikin suratul hashr su ne biyu sai banu kainuka banu kainuka banu banu quraiza afwan banu quraiza su ne na ƙarshe su kuma lokacin da aka yi yakin ahzab yakin haɗin baki da kafirai suka yi cewa bari su gama da annabi sallama banu kwarai da suka zo suka samu manzal su ai muna nan akan alkawari wallahi ba za mu shiga wannan yakin ba mu ba musamman za a yi ba suka yi limi limi suka yi ta maganganun da za su faɗa da bakunansu su amma a zuciyarsu sun san abin da suka kulla ashe da su ake ta kulla wannan yakin annabi sallallahu alaihi wa sallam an je an gama yakin ahzab Allah madaukakin sarki ya ba annabi sama na tara da rinjaye shikenan ya dawo har manzo sama ya fara wanke jikinsa da shi da sahabbansa sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo daga Allah madaukakin sarki ya ce a wada'tum aslihatakum ce ku mutane annabi sun kai da sahabbanka kun aje makami nahnu al-mala'ika kama wada'na aslihatana mu mala'iku ba aje makami ba manzo sai ce ila aina kuma yanzu kuma ina za a tafi wannan hutu ya ce ila banu quraiza ce banu quraiza za a tafi ai ga su da su akai wannan yakin sun ci amana sun wawa alƙawari manzon Allah su alaihi ya ce masahabbansa kafin in gama shiryawa ku tafi zuwa ga banu quraiza la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraizata kada wani ku ya sallar la'asar fi a banu quraiza har shi ne aka samu bambancin fahimta tsakanin sahabbai wasu suna ganin manzon sama yana cewa ne si sauri su kai ko in la'asar ta riske su a hanya su tsaya su yi la'asar ɗinsu amma a nasu yana nufin su sauri su kai ne wasu kuma suka fahimci cewa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin sai su kai can za su yi la'asar ɗin ko da la'asar ta kama a hanya ko magariba za ta yi to su sallar la'asar sai sun kai shi ne ai malaman fiqh suka kasu gida biyu akwai ahlul zahiri akwai listin ba. za ka samu waɗanda su doron nasi suke ɗauka su yi aiki da shi akwai kuma wanda suke zurfafa tunani a cikin nasosan shari'a domin su ciro hukunci haka Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan al'umma to tun zamanin manzon sama akwai haka to aka je aka yi wannan yaƙi bai ƙarshe ba annabi sama yasa aka zagaye banu quraiza bayan an zagaye su annabi sama ya ce to me suke buƙatar a yi suka ce suna buƙatar a ba su wani mutum ɗaya wanda za su tattauna da shi domin su san makomarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu sahabinsa sayyidul ausi wato sa'ad ibn ubada rabbi sa'ad ibn mu'adh annabi sama ya bashi wannan matsayin sa'ad ibn mu'adh cewa ya zama shine zai duk hukuncin da ya yanke ya yanke hukunci ya ce duk wanda bai balaga ba a cikin sa a kashe shi ya ce tsinannin Allah ne duk wanda bai balaga ba a cikin su a kashe duk wanda ya balaga afwan duk wanda ya balaga a cikin su a kashe shi wanda kuma bai balaga ba a kyale shi shine aka daga hammata su duk wanda aka ga yayi gashin hammata shi kenan ya balaga shi yasa su malaman fiqh suka dauki cewa fitar da gashin hammata ɗaya daga cikin alamomin balaga istinbatin da malamai suka ce to su ne banu quraiza sannan ana nan tafiya tafiya waɗancan banu qainuqa da suka koma khaybar su ma Allah madaukakin sarki ya umarci manzala sama cewa ya je ya yake su aka je aka yaƙe su a nan ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matarsa safiyatu bint huyayyin radiyallahu ta'ala anha yaƙi ne mai tarihi bajinta sayyidina ali radiyallahu anhu ta bayyana a wannan yaƙi hadisin da ku kowanne inganci daga cikin hadisan da suka zo da falalan sayyidina ali shine wannan hadisin da khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لأعطين الراية بدلا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه أن تسمى إذا سيدنا علي توتا وأن ياتي في نشرة تشيني خزي تسكنشي سنة وسمى لما يسكتشي بيهودي دي إندي كتسكنشي وتسكنشي shi ya sa an abu tarihi haka ake ta samun tarihi sai Allah ya kawo wani ya zo ya fata-fata da su a duba kisan da hitler ya musu a germany ba shi bane suke da holocaust shi ne suke da holocaust arkamul maharaka ya musu ai sai bayan hitler ya gama kakashe su ne shine ingila da america suka hada baki suka ce bari su yi musu kasarsu su saman musu da kasa daya shine suka ƙirƙira musu kasa isra'ila suka kwace kasa filistinawa suka ba su aka tafi akan cewa to ina ne babban birnin su ina ne babban birnin su suka ce su madinatul qudus suke su qudus suke su ka ko qudus din nan fa za ta yi wahala a gare ku amma dai ku zauna to shine aka yi ta shekaru aka yi ta shekaru shine sai da wannan sakaran na yanzu ya zo Trump ya ce ya dauka ga baki daya ba su ka kalli ranar da ya sa hannu cewa ya mai da kudus ta zama babban birnin su da wani haka ya jajja layi da tsaga littafin ya nuna ma duniya ko ya yi abin da ba wanda ya taba yi a duniya to shi ne wannan to har yanzu bai hude idan kana so ka tsokane shi tsorata sai ka je ka zana mishi wannan taurabuwa hitila duk yadda yake a cikin natsuwa sai hankalin shi ya tashi sai ka zana mishi wannan taurabuwa haka ta hitila ka tuno mai da kisan da aka masa ke shi kuma yana nan zuwa zai dawo ko kuma ka ce ga hitila nan ina ka gaba yahuda ya tsorata to su ne wannan to bayan nan sai Allah madaukaki sake ce ulaika alladhina sharaw alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan yahudawan su ne waɗanda suka yi rayuwar lahira ba su duniya fala yukhaffafu anhum azabu. wallahi ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsarun kuma ba za su taba Allah ba zai taba taimakon su ba ko da kana ganin wannan holoko ne ai mun san holoko ko hadarin kaka ya taso hu kamar da gaske ya sa kaka fashi shanya ya sa kaka fita inda za ka tafi daga baya kuma zuwa wani lokaci kai sai ya baje to shine wannan holoko ne abin da kake ganin na Yahuda wannan kai ya baka tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace yuqatilul muslimuna al-yahuda za a zo lokacin da musulmai za su yaƙi yahudawa hatta ya tabi'a اليهودي وراء شجر أو حجر فيقول الشجر أو الحجر يا مسلم ها يهودي ورائي فاقتله حديث صحيح من ذا سمي يتشي ذا أزولوك شند مسلمين ذاتي فتا فتا يهودا سياكيسو har sai bai hude ya makale ya ɓoye a bayan wata itaciya ko a bayan wani dutse sai dutse ya magana kowa zai ji dutse ya buɗe baki ya yi magana itaciya ta buɗe baki ta yi magana ta ce ya musulmi ya kai musulmi ha yahudiyun wara'i faqtulu ga wani bai hude ya ɓoye a bayan na zuba kashe shi haka za a mai hudawa to bai hude ya ce rayuwar duniya shi dai ya ji daɗin duniya ولتجد منهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرف يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر شيء بيقول يا ذا والدنيا حتى مثلا قال متوعة. فأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وأن ننسوني وأن نسك في رأي والدنيا سك هذا الآخرة أكميق ومس الدنيا سك هذا الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ba za a taɓa sassauta musu azaba ba tun a duniya wala hum yunsarun sannan kuma Allah ba zai taɓa taimakon su ba za su samu taimakon Allah ba ba za su taɓa cin nasara nasara ta gaskiya ba الإمام الطبري رحمة الله عليه يشي ثم أخبر الله جل ثناؤه شكرا ألا وندي بل سيقف حيباد الأباري أنهم إذ باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بترك طاعته a lokacin da yahudawa suka suka ce da rabansu na lahira tarki ta'atihi suka bar yi Allah da'a suka yi ma Allah da'a wa isa isarihimul kufra suka zaɓi kafirci bil khafif min ad-dunya suka suka zaɓa kaskancin rayuwar duniya sun zaɓi su rayu a duniya لا حظ لهم في نعيم الآخرة شيء ذو باس دغبو الآخرة يهودا باس دغب الآخرة باس شام غبو الآخرة با تند سكا رجا سكا شيد دو الآخرة سو سكا شيد دونيا دونيا سكا زابا سكا نيك الآخرة وأن لهم في الآخرة العذاب سن باس قومي الآخرة في عذاب الله غير مخفف عنهم فيها العذاب kuma ba za a sassauta musu wannan azabin ba a lahira لأن الذي يخفف عنه فيها العذاب هو الذي له حظ في نعيمها دومون وان ذا أتسو تامة عذابا الاهرة شين وان ذا كي جربوا الاهرة وما ذا بي جربوا الاهرة ذاك تأمان أتسو تامة عذابا كل عذاب شتاغوا ذات ركعي عذابا أكن عذابا أك عذابا أكن عذابا أك الله ذي تمسا ولا حظ لهؤلاء ولن نباس جربوا الاهرة لاشترائهم الذي كان في الدنيا ودنياهم بالآخرة domin sun zaba abin da ke cikin duniya suka ce su tashi suka ce a basu duniya ba ruwansu da lahira su ci gaba da rayuwar duniya sun zaɓu kowace irin rayuwa a duba yadda Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka same su sun fi kowa kudayin kowace irin rayuwa ce in dai za a za a mutu ba to kowace irin rayuwa za a yi ta walakanci sun yadda a yi da Hude ya yadda duk irin rayuwar da zai yi a duniya in dai ya san ba zai mutu ba a ce masa ba zai mutu ba to ya yadda ya yi ta ya yadda duk irin rayuwar da zai yi a duniya amma ka a masa maganar lahira to kaga ga kaskanci a duniya sannan kuma ga kaskanci a lahira to sakamakon duk mutumin da ya raba littafin Allah gida biyu kenan ya zaɓi abin da ya ga dama ya imani da shi abin da kuma bai ga dama ba ya watsi da shi to abin da Allah zai masa kenan kaskanci a duniya kaskanci a lahira shi yasa hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadhtum adnab al-baqr wa ghadhitum bil-zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم عن نفس ما إذا تبايعتم بالعينة إذا انكو خلقش نكين عينة على من حديث سأفسر على العينة سأفسر تكسا إتشي معاملة لربا يزم بعض أبناء الأمة تشي تشير ربا سنن وأخذتم أذناب البقر تخيرقوا دا بند شانو bindin shanu kuka koma kawai kiwo kuke yi a nan ba su ka kiwo ake ba ana nufin ka a ka kiwo akan addinin Allah wa raditun bid-dar'i sannan kuka yadda da noma nan ma ba su kan noma ake yi ba akwai hadisai da suka zo da yawa suka yabi kiwo suka yabi noma amma a yi su a iya haddin su kada a wuce gona da iri ka a ɗauke su su addinin Allah wa jihada jihad fi sabilillah kuka ya kuka kin aiki dan taimakon addinin Allah ba ruwanku da ilimin addini ba za ku koya ba ba za ku taimaka ma masu yi ba ba za ku taimaka ma da'awa ba ba ruwanku addinin Allah ya kasa to me Allah zai muku Allahu alaikum dhillan shi Allah madaukakin sarki ya dora kanci akan ku la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah sarki ba zai cire muku wannan kaskancin ba sai kun da addinin ku kalli halin da muke ciki a yau ku kalli halin da muke ciki a yau wannan hadisin bai gaskata akan mu ba kowa a yau mafi yawancin mutane in kana son ka ga tashin hankalin mutum a taba zai tsada a domin ya kare masa dukiyar nan tashi amma addinin Allah za a shakale shi a bangare shi a yakushe shi a ɗauke shi a buga shi da ƙasa a fasa masa baki a fasa masa hanci kowa yana jin ba nashi bane haka muka koma to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗauko askanci sai ya dora a kan mutanen da suke girmama mu suke ɗaukan mu da girma suke ganin mu wasu ne a duniya yau sai suka koma mu suke ganin mu a tafin hannunsu suna ɗaukan mu a matsayin mahaukata a matsayin banjaye waɗanda ba su da wani abin da za a yi da su a rayuwa yau idan ana magana talauci in aka tashi lissafa waɗanda suka kowa talauci sai a ce musulmai ne in ka ji ana magana kasashen da suka fi yunwa to kasashen musulmai ne haka Allah yake son marayu haka Allah ya zaɓan mana marayu ko mu muka zaɓan kanmu? وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هذا كينا أفتنش صدق قائدة إذا شيء وان يضع الدين الله في الله أو قتاش وان يقوم يبع الدين الله في الله ولا قتاش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبويت لجريش أتنينا شوى كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة بغير الإسلام عدلنا الله shi da mu ma'aikanta ne ba kowa bane ne a wajenta sai Allah madaukakin sarki shi ya fifita mu ya ɗaukaka mu amma da musulunci so da al'izzatu fil islam buwaya da ɗaukaka tana tabbata ne idan mutane suka yi riko musulunci da gaske ya ce wallahi in muka nemi ba da musulunci ba sai Allah ya dawo da mu cikin kaskancin wannan ita ce ka'ida so daga yan uwa ka'ida Allah madaukakin sarki da sunnata su ne a yi ruku da addini sai Allah madaukakin sarki ya zama ya ɗauka mu a ƙasa Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mata jagoranci Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mu tsara tunatar da juna mu tsare ladubban masallaci mu ladubban majalisin ilimi da da dubban masallaci ka zo masallaci da niyyar kawai ka kwanta baya cikin ladabi mutum ya zo masallaci kawai ya zo ya kwanta kana yin wani abin da ba sani ba a cikin bacinka ka zo masallaci ka kwanta ko ahli sufa da ake da su a zamanin manzo sama can gefe manzo sama ya ba su? arewacin masallaci ya ba su Su dama ku da suke kalla in za su yi sallah to sai mutum ya ce arewacin masallaci can a ba su rika da masu ne ahli sufa to kiyaye wannan sannan baya cikin ladabin karatu mutum ya zo masallaci tana tsala kan waya ka yi ƙoƙari ka tsaya ka kalli ka samu ladan da ake samu na karatun alƙur'anin da ake kuma karkacin cikin kana jin fassarar da ake yi kana ɗaukar eh, fa'idojin da ake faɗa wannan shine yake nuna mutum zai fa'idantu da abin da ake faɗa masa Allah ya ce mu kuma ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ƙara wa basira amin Allah gafarta malam shin akwai wani zikiri da ya tabbata a yi bayan sallar nafila a duk zikirorin da ake yi addu'o'i mutum zai yi bayan nafila iyaka ita sallar tarawihi ko sallar dare annabi sun ya kasance idan ya gabata, yana cewa subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus a hankali sai a na uku sai ce subhanal malikil qudus da tsarki rabbil ce warro. ruh ga sallah ce tana fila amma ga zikirin da take manta da shi amma wasu na filfili to ba a keɓance su da zikirwa na musamman ba in mutum ya gama zai iya addu'o'i ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa ya masa bukatunsa na duniya da kuma na lahira ya tsare shi daga sharrin duniya da na lahira Allah ya ƙara malam lafiya don Allah muna roƙon malam ya ba mu takaitaccen tarihin imamu eh, imamu ash-sha'bi domin muna yawan yawan jin sa a sharuwa lafiya a sheku sha'adi yake nufi abdurrahman ibn bashir da sha'adi lokaci ya kure mana insha Allah ta'ala in mun zo ko gobe in ba manta ba shi a ishara da ɗan lokaci shi a ɗan bada takaitaccen tarihin sa ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ne da Allah ya fitar da su domin wannan al'ummar malami ne bajimi bi ma'anar kalima malami ne masanin alkur'ani masanin kuma cikin musulunci in mun zo a takaice a bada tarihin sa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya jagora a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ba waɗanda ba su da lafiya a cikin mu lafiya wanda suke da lafiya Allah ya sa su Allah ya sa su ci gajiyar lafiyar su Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu ya taimaki shugabannin mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله